Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Filato ta kammala tattara kuri'un zaɓen shugaban ƙasa a ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar. Jami'in tattara kuri'un zaɓen shugaban ƙasa a jihar Filato Farfesa Richard Anande ya ce jam'iyyar PDP ta sami kuri'u biyar, yayin da jam'iyyar APC ta sami kuri'u biyar. Bayan gabatar da alkaluman zaben na shugaban kasa ne wasu ejen-ejen na jam'iyyu suka bayyana ra'ayoyinsu da rashin jin daɗinsu kan kuri'u fiye da dubu tasa'in da biyu da aka soke a yankunan Kabon da Tudun Wada a ƙaramar hukumar jasta Arewa. Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau Hussaini Halilu Fai ya yi alkawarin duba koken da aka gabatar da zummar magance su. Daga can jihar Nasarawa kuwa hukumar zaben ta ayyana gwamna Umaru Tanko Almakura na APC a matsayin wanda ya lashe zaben sanata a shiyar kudancin jihar. Jami'in tattara kuri'u a jihar Nasarawa, Farfesa Muhammad Kida ya ce Tanko Almakura ya sami kuri'u dubu ɗari da goma sha uku da ɗari ɗaya da hamsin da shida, Yayin da takwaransa na PDP sanata Suleiman Adokwe ya sami kuri'u dubu ɗari da hudu da ɗari biyar da tasa'in da biyar. Alhaji Almakura Umaru Tanko of APC having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected. Farfesa Muhammad Kida kenan ke cewa Alhaji Umaru Almakura Tanko na APC bayan ya kammala sharuɗan doka ya kuma sami mafi yawan kuri'u da ya ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara ya kuma kasance zaɓaɓɓe. Hukumar zaɓen ta kuma ayyana sanata Abdullahi Adamu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben sanata a shiyar yammacin jihar Nasarawa. da kuri'u dubu ɗari da goma sha biyar da ɗari biyu da tasa'in da takwas ya kuma doki abokin karawarsa Bala Ahmad na PDP wanda ya samu kuri'u dubu tamanin da biyar da ɗari shida da goma sha biyar. biyar. Har lokacin da na haɗa wannan rahoto ban samu bayani daga jihar Benue ba, yayin da muke dakon zaben sanatoci da 'yan majalisun tarayya a jihohin shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.